Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu ƙwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a barka mu da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar Apollo. Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba to haka takan faru amma ba kowane lokaci ba kuma kamar yadda aka ce wa'annan kwayoyin cuta viruses sukan eh, yadu daga mutum zuwa mutum mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda za ka yada ma ciwo wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yaɗa mawa kamar ta shan hannu gaisa da han da dan uwa ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yaɗa ya taba wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne a shi yasa duk idan mutum yana da wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan yaɗu da sauri saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yaɗu. To a likita wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaɗuwa. To a lokacin eh, muna yara za ka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka haɗa ba wai irin kuka kalli juna eh, haka ma za a iya kamuwa da cutar shin da gaske ne? a dan ka kalli mai apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon apollo ba sai dai in akwai a mu'amala ta kusanci shi ne zai jawo to likita menene alamun cutar apollo alamun cutar apollo na farko ido zai yi ja akwai hawaye mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura mutum zai ki ganin haske yawwa da zaran ya kakalli abu da kai ke da haske ido zai fara hawaye so su ne waɗannan da mafi yawan da kuma kaikayin ido wani lokacin ido zai kaikayi shi ma waɗannan dai su ne a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko me a ciwon apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa. To uh, likita musamman ma da kai musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take zuwa a matsayin annoba. To shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu. Yawanci lokacin hunturu ne lokacin akwai iska da kwayan cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska yawanci ya fi lokacin hunturu. To likita shin misali mutum ya yi mu'amala mu'amala da mai dauke da wannan cutar takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan Eh, lokuta ciwo ne da zai iya tafiya ko da baka yi komai ba amma abubuwan da mutane ke yi shi ke haɓaka ciwon ya zamanto ya zamanto da da 'yan illoli kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari su albasa din su maganin gargajiya wasu su ce a sa nonon uwa wasu su ce a yi wannan waɗannan ababen da ake yi suke sa ciwon yake yaduwa da kuma ƙaiƙayin da ake mutum yake ji mafi yawa mutum ya ɗauko eh, toilet paper ko tishu paper ya ci gaba ya ce zai eh, sa idon shi ya share hawayen ko ya kaikaya idon wannan ka ɗauko toilet paper wanda baka san eh, tsabtata ba ka sanya ga ido so kwayoyin cuta kuma suna nan dama abin da ake bukata kenan su farfado so waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon hannunka ka taba wani abu can ka zo ka sake sawa ido wannan abin da ka zo ka sa ka ɗebo kwayan cuta ka sake karawa banda waɗanda dama idon yana tare da su ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta laushi saboda zarar garkuwar jiki mutum ya yi laushi waɗannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayan cuta wanda dama suna nan a ido suna nan kowane lokaci sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa amma normal apollo baya jawowa kwantsa sai dai ɗin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske. To likita kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan ɗauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum. A cikin awa 24 zuwa zuwa 48 kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu in ka kamu da in ka samu kontak da kwayan cutan lalle mutum zai fara jin alamomi amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki biyar zuwa bakwai komai zai washe amma dai abin da dama ake magana shine tsaftacewa eh, tsaftar hannu tsaftar idon da daina sa eh, abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido maganin gargajiya da sauransu nau'insu duk ya kamata mutum ya guji wannan musamman ma da ka yi maganan cewa ita cutar apollo tana zuwa ne a matsayin annoba shin idan aka fara ta tana da rigakafi? ito eh a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda apollo rigakafin kawai shine tsabtacewa tsabtar hannu tsabtar ido da kuma idan eh, mai apollo ya kamu da wannan ciwon maza ya je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi shikenan abun zai zo ya wuce ba wai lalle ya jawo wata matsala ba musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a najeriya yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo yana da wahala mutum da ba wani in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba sai dai mutane saboda yawan ma'amala yau mutum yana bauchi misali gobe ka ji shi a lagos gata ka ji shi a yola so shi shi kaɗai yana da apollo kagi lokaci lokaci ɗaya ya tafiya ya yaɗa ta shine abin da ya sa cikin karamin lokaci kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwo to musamman ma idan ta fara a matsayin annoba me ya kamata mutum ya yi ya kare kansa daga kamuwa da cutar tsaftan tsaftan hannu tsaftan fuska tsaftan ido shikenan ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba saboda kamar yadda na ce misali kai shakin hannu kai musabaha da wani ko ka taba kofa da mai ciwon apollo ya taba idon shi ya taba kofa kana tabawa kai maza ka kamu kuma da yake abu ne mai kaikayi ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska so in mutum a lokacin akwai wannan annoba mutum ya kokari ya ƙara kyautata tsaftar wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma taɓe-taɓen abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin in dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi ba wani alama da eh, ciwon eh, apollo zai same shi na to likita misali cutar idan ta kama ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har har ya fara yin magani shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi eh, idan kwayoyin cutar suna kan kaifinsu ko da kana sa magani kai da kake da ciwon zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa ba wai viruses din ake badawa magani ba don saboda su viruses din kamar yadda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su a'a amma kwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su don su ke iya jawa illa ga ainihin idon da kanshi sa'an nan kamar su hawaye da yake jawowa da su jaɗin duk waɗannan akwai magungunan da zaka ba da su wa'annan duk su tafi yawa amma ƙwayar cutar da take sa apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba saboda ba ta da wani maganin da zaka bayar ka ce ka kashe wannan virus din masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a latilas a nan za mu dasa aya a shirin namun lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa idanun nan Hausawa suka ce wai a rashin ido mutuwar tsaye mu huta lafiya. a sai da ce ya kace duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi